Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A wannan lokaci an uwa za mu iya cewa tarkon da ƙungiyar Izala Jos Izalawa suka ɗana wa Dr. Idris Dutsen tanshi a kan maganar muƙabala da aka shirya za a yi sakamakon maganganu na jahilci da bid'a da sauran ƙauyanci da irin su ƙauyanci da Dr. Idris Dutsen tanshi ya wa su ƙungiyar Izala Jos wannan turko dai za mu iya cewa ya kama Dr. Idris Dutsen tanshi dumu-dumu kamar yadda ɗaya daga cikin manya-manyan Malamin ƙungiyar isala Jos wanda da shi Dr. Idris Dutsen tashi zai zo muna muƙabala da shi wato Sheikh Dalha ya nuna. Sheikh Dalha ya fito ya yi cikakken bayani game da yacca su suke kan bakansu suna a yanzu haka suna na ashirye zuwa ranar da ashirin da biyar ga wata da za a zo na wannan muƙabala. Amma Dr. Idris Dutsen tashi. yana ƙoƙarin kauce wannan muƙabala sakamakon maganganu da yake fitowa yana ci gaba da yi a social media akan wa'annan abubuwa da yake zargin su da su inda isha Allahu dai ba tare da mun cika ku da surutu ba za mu haɗa ku da shi wannan malami na izalawan shak-ɗalha wanda da shi ne za su zauna wannan muƙabala a ji cikakken bayanin da yi tare da abubuwan da ba a sani ba inda malamin ya ƙara jaddada cewa su fa dama sun yadda a zauna mukabalan nan a ko'ina za a zauna a garin Bauchi amma banda gidan shi Dr. Idris Dutsen shi da masallacinsa amma insha Allahu za ku ji ƙarin bayanin yanzu akan abubuwa da yawa wanda shi wannan Sheikh Dalha ya faɗa wanda ba ku sani ba yanzu a yi sauraro da kallo lafiya. to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi isanin ila amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina ƙara gode wa Allah mai girma da ɗaukaka mahalicin kowa mahalicin komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya azurta mu da sake saduwa a wannan babban cibiya tamu ta ilimi ta wannan ƙungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna da ke cikin wannan babban birnin tarayya ta Najeriya Abuja a wannan unguwa ta guzafe a wannan rana ta litinin 20 ga watan goma sha ɗaya ko miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam. shekara ta dubu biyu da ashirin da uku na zo don in ba da takaitaccen sako dangane da halin da muke ciki a yanzu a wannan kungiya ta jama'ati zalatul bida kamata sunna da kuma malam idris abdulaziz dusan tanshi da ke jihar bauchi an yi wasu kalmomi da ya faɗa a kanmu ya ce mu 'yan bidi'a ne ko 'yan gargajiyar izala wani lokaci idan ya ce bidi'a saboda yi wa mutane bayanin ma'anar bidi'a sai ya ce mutum kaga yana sakin hannu a sallah yana sallama ɗaya yana ladanci kuma ya ce rawani ba sunna ba ne sakamakon waɗannan kalmomi da ya faɗa na ba shi gayyata ta mukabala kuma na ba shi gayyata ta mukabala da kwanaki da yawa sai kamar ina jin kwana bakwai ko shida sai ya amsa wannan gayyatar tawa ta mukabala na ce akan abubuwan da ya faɗa lallai ina son ya zo mai mukabala kuma daga ƙarshe dai bayan kwanaki ya ce ya amsa da ya ce ya amsa kuma na nuna farin ciki na da jin daɗi na na kuma ce masa to ya kamata Mukabala, in za mu yi shi in dan fa'idar mutane ne mu yi shi akan tsari domin yana cewa ya amsa sai ya ce je gidansa masallacinsa ya muƙabala to na ce da na zo zan ba shi ansan godiya ta da ansawa sai na ce a hakkin inda za a yi muƙabala ba nashi ba ne kuma ba nawa ba ne hakki ne wanda ya kamata mu zauna mu dubi wajen da ya dace ni ban goyi bayan aje masallacinmu ba kuma ban goyi bayan ajiye masallacinsa ba amma mu samu neutral venue wurin da ba mallakan ba ba mallakansa ba ko da ko irin hall ɗinnan nan ne wanda ake ginawa ko ta gwamnati ko ta masu haya da yake da kayan sauti da kujeru da tsari to sai mu biya a je a yi wannan mukabala a wajen kaga ba za mu ce wajen mu ba zai ce nashi ba sannan kuma na biyu na ce masa ita mukabala lokacin da ya ce mu je gidansa sai yake cewa ai yana ta kirga mutane wasu zo gidansa sun yi mukabala sai na ce masa wannan mukabalar da kace kun yi ni a waje na hayaniya ce ba mukabala ba ce mukabala da nake son ni mu yi da kai mukabala ce da za a fa'idantar da mutane da ni da kai da muke mukabala ba mu ne alkalai ba mu dai abin da muka ce muna da shi na hujjoji mu faɗa masu saurare ne za su yi mana alkalanci saboda haka yadda ka yi ka da ka tuttura mutum yana cikin magana ka hana shi ko kana cikin magana a hana ka na ce masa wannan mukabala ce ta jahiliya amma ina baka shawara ka kalli mukabala ta da sheikh muhammad bin usman sama da shekara 25 lokacin da yake maganan cewa sakin hannu babu dalili bidi'a ne ina lagos wani ɗan sanda Ahmad Sani Allah ya ji kansa lokacin yana san commissioner a police ya ce mun to mallan na zo wajen ka ga abin da kace ga wani ya ce kuma na ce a ba gaskiya bane ba na mantawa ranar laraba ranar alhamis ya ce to ya ce in baka yadda ba yana son ku yi mukabala na ce a shirya amma tun da yau alhamis ne gobe juma'a muna da hidindimu kuma lagos akwai traffic so mu sa asabar aka sa asabar muka je muka yi mukabala Ahmad Sani Assistant Commissioner of Police lokacin yana tsakiya ina nan Kuna Usman yana nan aka ba da format na mukabala an ba mu at least minti 60-60 first time sannan kuma aka ce wa zai fara na ce ya fara ya ce fara na ce a sai aka jefa toast sai zama inda ya zaba shi ne ya nuna shi zai fara shi bana usman ya yi mukabala ya ɗauki dukkan mintunansa yana zazzago hujjojinsa, ba mai sa masa baki to kaga ai mutane sun saurara ko ina da za a ce lokacin da yake faɗa in tsare shi in yanke shi in ce masa kaza kaga ba za a fahimta ba sai abin ya zama hayaniya bayan ya gama ni ma aka jiyo kaina aka bani mintoci na na faɗi hujjoji na to wanda ya first rebuttal wanda ya fara magana ba shi yake yin kuma magana ah, a second rebuttal ba ka'idar mukabala kenan saboda haka tun da shi ya fara magana a first rebuttal na minti hamsin ko awa ɗaya to da ya gama na yi nima minti hamsin ko awa ɗaya to second rebuttal kuma sai aka ce to ni da na yi na biyu a yanzu ni ne kuma zan yi na farko shi sai ya rufe kaga kowa an ba shi haƙƙi hakan kuma aka yi na yi jawabai na na biyu mintuna na suka kai na tsaya shi ma yi jawabansa na biyu sai aka tashi kowa ya fahimci abin da ake nufi to kai idris sai ka ce mun kai ba za ka yi irin wannan ba me yasa ka ce za ka zo ka yi ta kare da yin ka kai ta barnan ka to ina ruwan ka idan na yi karya na yi barna ka huta ba credit bane gare ka sai mutane su hukunta ne akan karyar da na yi ai sai mutane su hukunta ne akan barnan da na yi amma sai na fahimci tsoro yake ji saboda haka ni tsarin mukabala yadda na gaya maka a wancan kasar ban canza ba na uku sai ya ce kuma ko ya gayyato almajiransa sun zo su yi mana semina tun da mun janye mukabala to ni da na gayyace ka mukabala ina na ce na janye ka nuna duniya kasa din ni mukabala tana nan in Allah da ranar 25 ga watan Januwari a garin Bauchi kuma ba a Beno din da kace ba ni ma kuma ba ni na zaɓi Beno ba wuri za mu kama in ba ka da niyan kama mu mun samu wanda ma za su kama wuri za mu kama a zo a yi mukabala ni zan taso daga lagos in zo har bauchi saboda in yi mukabala da kai a wannan watan da ake ciki ta november nan 25 ranar asabar mai zuwa insha Allah saboda haka ni ban janye ba karkai wa mutane karya don kacewa tun da sun janye to waye ce maka an janye ni dalha bakar abdullahi kantana ni na gayyace ka mukabala kuma ka ce ka amsa to ka gaya mun inda na ce na janye a duniya ka nuna mutane wannan kasa wannan kenan don haka mukabala tana nan ban janye ba kuma dalilin da yasa ba za mu yi a masallacinka ba saboda kai ne kake da absolute control na masallacinka abin da ya shafi sauti da komi ba za mu je mu yi a nan ba to ba ma wannan ba ka ce ka suna da tarbiya a cikin wani jawabinka kowa zai zo ya fita lafiya amma kuma da Allah ya tashi kama ka sai kake cewa kun yi mukabala da wani akan rike carbi ya ce mutane suka yi ta masa ihu to masu tarbiyyar kenan shi ya mu in mun kai miliyan ba ruwan mu da wannan kuma inda a ce wurin nan karantar da addini ake in abin da aka yi wanda ya baku sha'awa ko ya baku takaici ihu ake yi a musulunci ai ka gada ka bara za ka ce sun yi amma da yake irin yadda ka ba su darasi kenan kashe sun yi ihu to mu ba za mu je masallacin ka ba benu kuma za mu kama kuma kabala ba gudu ba ja da baya amma kafin nan ka kirga wasu abubuwa cewa kafin a yi mukabala to mu waɗannan abun ne kace mana yan bidiya sai muka ce maka to ka zo mu tattauna idan akwai wasu damuwa da kake da su a mu in dai ba gudu kake so kai mukabalan nan ba to ka zo mu tattauna wannan abin da muka tuhume ka a kai in muka gama kai ma sai ka faɗi naka damo ka ce to kuna da matsala kaza kuma ku zo mu yi mukabala ko ba haka ya kamata ba amma sai yanzu ka ce a'a ba za a fara da wannan ba ai kuna kafirta mutane duk wanda bai tare da ku kafiri ne a'a malam kwanan nan Allah ya yi rayuwa Allah ya karɓi rayuwar Sheikh Abubakar Gero kafin wannan maganganun mukabalan su taso haka ne ko ba haka ba Sheikh Sani haya ya ce to wuri ne mai nisa birnin Kebbi a shekarun da yake da shi da shauransu amma zai da ya umarci shugaban malamai na jihar kebbi sheikh abdulrahman isa jeka shugaban malamai na argungu local government farfesa abubakar wali shugaban malamai na jihar sokoto sheikh abubakar usman mabera mataimakin shugaban kungiya na kasa farfesa muhammad sani sakir sannan kuma shugaban malamai na zamfara da 'yan majalisar sai ce duka su je a yi jana'izan sheikh abubakar gero argungun da su kuma sun je batun cewa muna kafarta wani kaga ka karya ta kanka kuma malam kabiru gombe lokacin da ya zo yake wani jawabinsa a clinic na gani yana cewa yana godiya suna godiya wakilan da Sheikh Muhammad Sani Haye tura sun riga su zuwa wajen jana'izan Malam Abubakar Gero. To ka ce muna kafirta wanda bai tare da mu kaga wannan shashe faɗi ne. Kana son ka tsilale wa mukabalan mu ne kake wannan magana. Sannan kuma shek Sani Haya da bai je jana'iza malam abubakar gero ba ko nemo kaset din sai da yi addu'a malam abubakar gero a masallacinsa na juma'a a wa'azin yan taya shugaban majalisar malamai na abuja sai da je ya masa addu'a ni ma da nake tafsiri a lagos ko dai wani darasi sai da ne malam abubakar gero addu'a to duk waɗannan abubuwan mu haka muke na haka ka ce a duk wanda ba mu bane kafiri ne wannan maganar ka ce kuma in nuka ce ka kawo kaset da muka ce duk wanda ba mu ba kafiri wallahi tallahi duk duniya ba za ka iya kawo ba ka daina karya kar ka silalewa abin da kake tuhumar mu akai ka zo mu ka bari mu yi mukabalar nan shine kawai duk wannan kame kamen naka ba zai kai ka ko ina ba ka zo ka ce mun yadda aljani akwai aljani to in ban mahaukaci Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ka kalle mu ka ce mun yadda akwai aljani sannan kuma ka ce wato, to mun yadda yana shiga jikin mutum da ikon Allah da izinin Allah ya cutar da shi mu duk wannan zaka tambaye mu abin da muka ce ba mu yadda ba bokanci da sunan cire aljani bokancin nan da ake yi wanda Sheikh Albani ya baku amsa ya yi magana akan ba wani abun musu aljani yana shiga jikin mutum ya cutar da shi da shauransu kuma ana addu'a ana roƙon Allah ya warkar da mutum ya ce amma ina jan hankalin malamai in ji Albani ya ce batun ku zo kuna tambayan mutumin da bai da lafiya wai kuna magana da aljani a jikinsa ya ce wannan nau'in ne mina dajjalati ya ce nau'i ne na aikin dujal ba addini ba ne annai bai yi ba in kana da addu'an da za ka yi masa ka yi to abin da mu muke faɗa a kai shine ku zo a ce mutum bai da wata sana'a wai sai cire aljani yanzu yana dukan mutum ko yana dukar mata wai yana tambayar me ya kawo aljani da shauransu saboda haka kar ka kauce ka koma kan mukabalan mu da muka ce za mu yi da kai kuma ba gudu ba ja da baya in Allah ya yarda ranar juma'a ina bauchi ba gudu ba ja da baya duk abin da kake da shi na hujjoji ka kawo ba wani magana cewa ka ce a'a wai wai mun ce a'a duk wanda ba mu ba kafiri an kwace wani mata a gidansa an yi waye an yi waye wannan magana da kake faɗa maganganun ne marasa dalilai sannan kuma kake cewa wai in mutum mai kuɗi ne ko kafiri muna mu'amala da shi mun fi yadda da shi duk wanda bai da kuɗi kuma ko in dai bai zala mu ba mu yadda da shi ba haba wannan wani irin shari ne don Allah jama'ar musulmi a Najeriya nan akwai wanda ya kai Sheikh Sani ya faɗa da kafirai a bayyane shekara nawa yana faɗa da da Joshua Dariya saboda ya sa musulmai yana kashe a Plato Joshua Dariya yana gwamna bai da kuɗi ne ka taɓa jin ranar da suka shirya da malam shekara nawa malam yana faɗa da jan saboda yana faɗa da musulmai yana kashe musulmai a filato jan bai da kuɗi ne yana gwamna ka taɓa jin ranar da malam ya bi shi to yanzu ku ba kuma da kunya ku faɗi wannan magana sannan kuma lokacin da uba Obasanjo ya nemi tazarce daga cikin malaman da suka gagare shi a Najeriya akwai Sheikh Sani ba irin yadda bai yi ba to uwa uba an gaya muku billahi la ilaha illa lokacin da jaratan yake mulki ya nemi sai kontinuwa ɗinsa in kuka ga manya-manyan mutane da ya tura gidan Sheikh Sani Yahaya akan su yi waya malam yace billahi la ilaha illa halin da musulmi ke ciki a arewacin Najeriya ba zan yi waya da Jonathan ba idan ba ku gamsu da ni ba ku zo ku kashe ni amma wallahi ba zan yi ba sai da ya tura malam mutum sa goma sha ɗaya ga waya ba wai wayan Jonathan ba Jonathan ya kira ko a kira shi akan wannan wayar kuma amintattun malam amma malam ya ce wallahi ba zan yi ba ku ne wakilai na ku je ku same shi kuma abin da nake so in gaya muku ba za mu zaɓi Jonathan ba wanda ya fice a wannan al'amari har aka zo aka kama masa hari yan ma ba mai da bindigogi a masallacin yan taya amma kai da yake baka san ma abin da current situation na kasa ba har ka zo ka ce oh, maganan kuɗi ne in maganan kuɗi to waɗannan maganganu da ka faɗa ba daidai ba ne to daga ƙarshe jama'a wato na shiga cikin wani yanayi na damuwa saboda kun ga wannan mukabalar wallahi tallahi an riga an gama ta ta yaya nake fahimtar an gama ta dr nazifi yunus malami ne wanda nake ganin girmansa ina baka hakuri domin sun ce su da so samu ne in an san yadda mutum yake kar a yi mukabalan nan dr nazifi yunus ya faɗi wannan sai mu gana yunus ya faɗi wannan daga jos wato na abin nan albayan sai abin ya dame ni nace to wannan babban malami haka ya faɗi maganan nan amma yaya na iya na yi alkawari ne sai na yi wannan mukabalan kuma uzuri ba rashin biyayya ba ne kuma a cikin jawabansa sai ya ba da amsan wasu abubuwan ma da idris yake shirmansa a kai ina ji shi ya ce a. Ah, yanzu in tambaye ku abu sama da shekara talatin ana saɓani a kai shin sallama biyu a sallah sunna ce ko ba sunna ba sai mutanen da ke masallacin suka ce masa sunna ne sai ce to ɗaya fa sai aka yi shiru kaga ba a karantar da mutane ba sai ce ɗaya ma sunna ce to kaga shi ya ba da ansa wannan wannan mukabala tun ba je ba reference ɗin ka bai yace gashi na a sifatu salatin nabi na albani ya inganta sallama ɗaya to kaga mu duk da yana cewa in mun san yanayin mutum kar ayi mukabala kaga har ya taimake mu ma ya fara fitar da amsoshi ko ba haka ba ne? amma don Allah doctor da girmamawa ka yi hakuri wallahi babu rai ne mu da kai ko muna tare ko ba mu tare zuciyar mu na tare mun san kawai kai ku bari mu je mu wannan alkawari da muka ɗauka sannan kuma na biyu naga ga dr suleiman muhammad limamin masallacin sultan bello na kaduna shi ma he repeated the same word and the opinion ya ce shi ba ya ganin ayi mutum in aka san yadda yake arabu da shi ya ce amma in ba haka ba yaushe za ka zo ka ce wai sakin hannu ko rikon hako babu wani dalili ko kuma rikon hannu ne ya ce haba yaushe za ka faɗa mutane wannan ya kawo dalili ya ce to sakin hannu in ka yi sallaka ta yi rikon hannu in ka yi sallaka ta ya ce wai har mutum ya zai yana magana wai zaman hutu ya ce zaman hutun da wani masallacin ma an kai sai an maka tasbiya ana zaton kayan rafkanuwa ne ya ce to saboda haka ko da yake shi ma ya ce kar kuma a zo a kama masa raddi amma duk da haka yana ba da shawara da za a yi hakuri da wannan mukabala shi abin da ya fi kenan to dokta babban limamin masallacin sultan bello cikin girmamawa da respect don allah ku yafe mu ku bari mu je mu zauna tunda alkawari muka riga muka ɗauka da zai yadda ba mu ba da zai yadda da in ya yadda yana da na gaba a Najeriya a ilimi ko a shugabanci da malanta da sai ya ce to ku a gayyato ku ku zo ku zauna a tsakiya watakila yana da wani ilimi ne da ku ba ku hango ba balle mu wanda yake so ya bayar kuma na tabbata in kuka gane hujjojinsa suna da karfi za ku goyi bayansa to matsalarsa shine ba shi da shugaba da za a ce zo ka yi controlling ɗin wani don haka ina ba wa dr suleiman limamin sultan bello hakuri ba rashin biyayya ba ne amma lalura ce ta kai ya kamata mu tattauna wannan al'amari don mutane su fahimta sannan mutum na uku Farfesa Mansur Isa Yalwa shi ma na ga click ɗinsa yana darasi ya ce shin wai rawani suna ce ko wasan na bace shi ma irin wannan format ɗin sam abin nan procedure ya biya tambaya sai aka shiru ya ce to sunna ce ya ce me yasa ya zama sunna ya ce don annabi ya yi sannan kuma mala'iku ma da suka zo taimakawa sahabbai yaki da rawani aka gansu saboda haka rawani sunna ce kaga shi ma ai ba da amsa to in kuna jin kar a yi wannan mukabala ku yi hakuri mu mukabalar nan ba na tashin hankali za mu yi ba mukabala ce ta ilimi tofik din kuma da muka yi magana akan shi za mu yi babu canzawa idan Idris Abdulaziz yana da wasu tuhume-tuhume a kanmu don an gama wannan vashin sai ya ce mana to shi ma ga abin da yake tuhuman mu idan ya yi confirming muna yi to in muna da hujja sai mu gaya masa hujjoji in ba mu da hujja mu ma sai mu janye kowa aljanna yake nema kuma uwa uba ina ba wa Sheikh Yusuf Muhammad Sambu hakuri Sheikh Muhammad Sani ya tafi umra duk 'yan Najeriya nan 'yan izala a karkashinsa muke. To sai zo san bana ki in kira shi a waya tsawon kwanaki don ina jin tsoron kare ce mun karku yi mukabalan nan wallahi shi yasa ban kira shi ba. To don Allah malam ku daga kafa ku bari mu wannan mukabala ina roƙonka. Domin idan ka ce kar mu yau ba za mu yi ba. Amma ka bari mu yi wato saboda gaskiya ta bayyana. In abin da muke dinnan ba daidai ba ne duniya ta gani. in abin da muke nan kuma daidai ne duniya ta gani ta shaida saboda a ɗebe mutane wannan shuka. sannan kuma Sheikh Sa'id Hassan Jingir mataimaki na biyu sa'i na ƙasa ima ina ba ku haƙuri ku taimaka ku bar mu wannan mukabalar mu yi ta ba za mu yi mukabalar nan don muna da ilimi ko don mu nuna ilimi ba ne amma muna son mu taimaki gaskiya ne sannan kuma wannan mutumin duk malaman nan da suka yi magana abinda na ke roƙon ku lura shine Idris Abdul Aziz fa ya ce zai yaki mazhaba gaba daya ko ba wanda ya taba ji ya ce eh zai yaki mazhabanci shine mazhaba ai mazhabanci mazhaba mazhaban da muke tafiya akai ya ce zai yake ta to tambayar da nake so in yi shi ne, idan kun ce mu kyale shi har wasu suke cewa to mutumin da yake eh, kowa ya san shi wasu ma da ce mahaukaci ne a to yanzu idan mahaukaci ya ɗauki adda ya rika bin mutane unguwa unguwa yana sara su me ya kamata mutanen unguwan su yi su kama shi su ɗaure shi ko in ba haka ba duk zai masa rauni ko wanda kwana ya kare ma ya kashe ko to abinda Idris yake yi yanzu muninsa ya fi ɗaukan addar mahaukaci domin shi addini yake kashewa me yasa na ce addini yake kashewa yanzu zai yaki mazhabanci suwaye malaman mazhaba barin kirga su abu hanifa ɗaya ko maliku bin anas biyu ko muhammad bin idris shafi'i uku ko ahmad bin hanbal hudu ko to barin takaita a nan su ne mazhabobi na addinin musulunci wanda suka fi fice a duniyar musulmi a yau kuma galibin kasashen duniya sun ɗamfaru a kan ɗayan waɗannan mazhabobi guda hudu shi me yasa za a yaki mazhaba saboda su waɗannan malamai ba su karantar da gaskiya ba kenan idan mun yadda waɗannan malamai guda hudu da na kirga ba su karantar da gaskiya ba to shi nan addinin musulunci babu ta yaya wani zai ce su ne annabi ba su ne annabi ba amma kai ka ga annabi kai ka ji da kunnanka daga annabi ta ina ka samu labarin annabi to don haka in ba su da gaskiya duk labarin sai mu ajiye sai mu ajiye labaransu duk wanda suka bada in mun ce za mu ajiye hadisai saboda tun da bamu yarda suna da gaskiya ba za mu yaki abin da suka ɗora mutane a kai na fahimtar su to shikenan sai mu binciko abin da yake cikin Buhari da Muslim da Nisa'i da Nasa'i da Tirmidhi Abu Dawud Ibn Majah da sauran sunan gaba daya don hadisin da ya zo ta hanyar waɗannan malaman mazhaba sai mu cire su to idan muka cire su to ba Buhari kuma in muka cire su ba Muslim in muka cire su ba Abu Dawud in muka cire su ba Tirmidhi in muka cire su ba Nasa'i in muka cire su ba Ibn Majah me yasa na faɗi haka bari yi misali da Imam Malik wanda akan mazhabansa muke shaidar da ya samu daga babban malamin musulunci na duniya Sheikh islam Ibn taimiyya a cikin littafin sa Majmu'u Fatawa Majmu'ul Fatawa na Ibn taimiyya an masa tambaya akan mazhaban Malikiya da shi kansa Imam Malik ya ba da amsa akan wannan tambaya sama da shafi saba'in daga ciki yana cewa ku je ku duba idan imamul buhari zai kawo hadisi a babi a cikin sahihul buhari ya ce idan zai kawo hadisi goma misali a ce babu minaddini alfirari min alfitan kun ga akwai babi a buhari ko to idan akwai hadisai biyar ko bakwai da imamul buhari yadda zai kawo su a wannan babin duka daga annabi to idan akwai wanda ruwayar ta zo ta hanyar imamu maliku ne to buhari ba ya sa hadisin wani akan na malikun na malikun shine number one ya ce je ibn tamiya ce saboda sanin darajar maliku saboda yadda da ilimin maliku saboda sanin hadisi da fikihun maliku alhali fa imam buhari bai ga maliku bai zamani da imam maliku ba shi almajirin almajirin maliku ne da imam ibn taymiya ya faɗi wannan sai na shiga bincike duk hadisin da ya ittisali zuwa ga annabi a cikin sahihul buhari in dai akwai ruwayar da ta zo ta imamu maliku a kowane babi sai dai wanda ya tsaya kan sahabi to sai a ɗauki wanda ya zo daga annabi a sa a sama kafin a zo na sahabin koda daga maliku ne amma in dai daga annabi kuma hadisin ya bi ta kan imamu maliku to buhari bai taɓa ɗora hadisin wani a cikin sahihul buhari akan na maliku ba a dukkan babinsa to idan yanzu muka ce maliku mu yaki abin da ya karantar mun yaki buhari kenan to jama'a idan aka yaki buhari aka zubar da shi sai ku gaya mun kuma silsila ɗinmu ga manzon Allah sai ku gaya mun kuma silsila ɗinmu in aka yaki musulun aka zubar da shi sai ku gaya mun silsila ɗinmu ga annabi ta ina za mu iya ganewa to za mu koma shi a kenan za mu koma tasine kenan sannan kuma daga ƙarshe 'yan uwa musulmi imamu malikun nan fa sai da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya yi hadisi wanda ya ishara zuwa ga maliku kun gare ba lokaci guda su kai ba amma ibn uyayna hadisi ne mai kyawo wanda imamu abu isa tirmidhi ya rawaito a cikin sunan ɗinsa annabi ya ce yushakul umam an yadribu akabid al-ibil yatlubuna al-ilma fala yajiduna ahadan a wata ruwaya wala يجدون aliman a'lamu min alimil madina wannan Allah da kansa ya ce lokaci na nan tafe mutane za su ɗora wa zakumi sirdi kun san aka ɗora wa zakumi sirdi a wancan lokaci za a tafi za a yi tafiya kenan a fantsama duniya ko to ba kasuwa za su je ba ba yaki za su je ba za su je neman ilimi in je annabi ya ce lokacin na tafi ba lokaci na zai faru ba ya ce in suka ɗora rakumi tsirgi za su gama zagaye duniya suna neman ilimi amma ba za su samu malami kamar wani malami da Allah zai fito da shi a Madina ba a wannan lokaci Ibnu Uyayna ya ce wannan hadisi yana annabi yana ishara ne ga bayanan Maliku bin Anas sannan kuma in ka duba tadaribun rawi fi sharhi takaribin nawawi na Imam Suyuti wanda littafi ne na ilimin hadisi da yazo yana maganan isnadin hadisi mafi inganci a duniya duk duniya ittifaƙin malaman hadisi babu isnadin hadisin da ya kai shi karfi da inganci shine isnadin da ya zo daga haddasana yahaya an nafi'in a haddasana yahaya an malikin an nafi'in an ibnu umar shine mafi ingancin hadisi a duniya isnadin da ya fi kowane isnadin hadisi inganci ba mazhaban malikiya ta faɗi wannan ba ba mazhaban shafi'iya ta faɗi wannan ba ba mazhaban hanafiya ta faɗi wannan ba ba mazhaban hanbaliya ta faɗi wannan ba malaman ilimi ne suka yadda da wannan ka duba tadribul rawi shi sai takribin nawawi shi yasa suka ce akwai isnadin da ake kira silsilatu zahab ko kuma as-silsila az-zahabiyya wato tsarka zinare wannan silsila da ake kira silsilatu zahab idan ka duba a cikin tadaribul rawi wanda shine mafi girman littafin ilimin hadisi a duniya sai yake cewa shine hadisin da aka samu wato an ahmad bin hanbal an muhammad bin idris shafi'i an malik bin anas an nafi'in an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam to in kana neman tsarkar zinari a cikin tsarka wanne yafi wannan daraja to sai suka kwatanta jira ka shine suka ce shine wannan isnadi to wannan malikun ne wannan imamu shafi'in ne wannan abu hanifan ne wannan ahmad bin hanbal din ne wanda suka yi hidima wa addini suka yi hidima wa hadisan manzon Allah lokaci ya zo za mu zo da mutumin da ko jumlatul mafida bai iya ba jumlatul mafida a larabci bai iya ba wai ya zo ya ce zai hau kan mutane ya ce wai su ne za a yaki abin da suka ɗora mutane a kai to idan ka yaki waɗannan malhabobin sai ka ɗora mu kuma akan masabanka to kai mazhabanka ko za a bi ta domin daga cikin mazhabanka ne a yadda rawani ba sunna ba alhali kuma annabi ya yi me ya ɗaura rawani to shi ma'anar sunna shine abin da ya tabbata annabi an yi a gabansa bai hana ba shi ake kira tikrar ko takririhi abin da annabi ya tabbatar kai sahabin annabi ne sai kai wani abu annabi yana gani bai hana ka ba malamai suka ce ya zama me ya zama sunna ko kuma abin da annabi ya faɗa da baki malamai suka ce ya zama me ko kuma abin da annabi ya aikata hatta tafiyarsa in za ka iya koyar tafiyar annabi ka yi sunna ko kuma abin da annabi ya aikata shi ma ya zama me ya zama sunna to sai annabi ya ɗaura rawani amma tun da ku ba ku son rawani duk kun yadda annabi ya ɗaura rawani to da aka ce fi ilihi kenan kuka ce ban da rawani dan ba san rawani amma ba wanda zai maka musu a duniya cewa akwai hadisai annabi ya daura rawani wai abin da za a ce maka sai ya ce maka dama al'adar larabawa ne sai ya ce muku akan al'ada ya daura sai ya ce muku akan al'ada ya daura hadisin da ke magana akan rawani a cikin buhari wato buhari ya bar magana addini ya kama al'adar larabawa kenan hadisin da ke magana rauni a cikin musulun yanzu musulun ya bar magana addini kenan da sunna ya zo yana gaya mana al'adar larabawa idan ka dubi matkal na ibn al-hajj ya zo yana magana hadisi ne ingantacce annabi ya ce ku ɗaura rawani domin ɗaura rawani yana ƙara wa musulmi kwarjini bai ce yana ƙara wa larabawa kwarjini ba to saboda haka mukabala tana nan in allah ya yarda in Allah ya yarda in Allah ya yarda Allah muna roƙonka ka yarda ai Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu farfesa ne ma yanzu ko wani kasar ɗinsa ya ce to idan mutum yana irin wannan kun san shi kar ku ɓata lokaci a kansa a ah, yaushe za ka bari kuda tana maka kuka a jikin kunne ta ce za ka tsaya kana yakan kukan kuda a jikin kunnen ka ka ɓata lokacin ka an kai haka ka girmama kuda shi ma kaga ya ya bi ra'ayi sauran maluma sai ya ce amma an kuka yi hakuri wata ran za a samu wanda zai fesa wa kudan shelters to Allah ya sa za mu fesa wannan kudan shelters saboda haka dan Allah muna roƙon maluman mu ku bar mu wannan mukabala za mu yi ta in Allah ya yarda don haka Idris Abdulaziz sako na gare ka duk zage-zagen da kake yi wannan kai ya shafa kaga dama kai ta zagi abinka ko abin da yake da shi yake bayarwa kaga dama kai ta jahiltarwa abinka kowa abin da yake da shi yake bayarwa ka ga dama kai ta kirkire kirkiren karerayi ka faɗa abin ka ko abin da yake da shi yake barwa amma muƙabala da ita ilimi shi za mu yi ka ce kai baka yarda a bani lokaci in yi jawabai na in na gama kai ma a baka ba saboda kai ka saba da hayaniya kuma ka ce mun wayo ka akwai aminci amincin ne da kanka kake cewa kun zo mukabala da wani akan carbi aka yi masa ihu wurin aminci kenan ya ce masallacinsa akwai tarbiyya. masu tarbiya ne suke ihu a masallaci da Allah tambayan ku nake shi da bakinsa bai faɗa ba yace har aka yi masa ihu a ina a masallacinsa to ina kake da masu tarbiya kai da suke ihu a masallaci sannan kuma ni ina zan yarda da kai malamin ka da yace kai almajirinsa ne shi ya ba mu labari har gidan ka je ka same shi har gida ka je kai baka yawo sai da bindiga kuma Allah da ya tahi jaraba ka ya jaraba shi sai bindiga ta tashi a falon malam <laughs> kai yanzu ni ai Allah ya ce wala tulku bi aidikum don Allah wannan magana malamin zai faɗa ko ya faɗa ba Sheikh Ahmad wa ya ce sai bindiga ta tashi dam na ce kai ya haka malam Idris to salamu alaikum sauka lafiya ya ce Allah ya taimaka bai kashe kowa ba amma da duman tana na har yanzu a huja don Allah ne kaɗai na ji to ina kake ya wuce zan amintu in ce zai je masallacin ka je in yi hariya ni ba hayaniya nake so ba mukabala kuma tana nan ka zo mu yi mukabala in Allah ya yarda yadda kake cewa babu wani abin da zai same mu kuma ba wanda zai same ka amma abin da muke fata shine mutane za su gane gaskiyar magana mu muna kan mazhaba ta malikiya in inda muka fahimci cewa malikiya ta samu saɓani da abin da ya tabbata daga sunna za mu ajiye malikiya mu yi aiki da sunna wannan ita ce mazhaban da Sheikh Abubakar Ahmad Gumi ya mutu akai yanzu kana maganan sallama ɗaya ɗin nan wallahi wallahi wallahi wallahi ba ku bi na bashin bashi bashin rantsuwa wannan littafin ne na manta yaushe na rubuta shi na ma ɗauka ma ya ɓata don haka na manta yaushe na rubuta sai da nake Legas gida zan taho ina binciken wasu abubuwa kawai sai na ga littafin nan maganan sallama ɗayan nan nayi a ciki maganan rawanin nan nayi a ciki maganan ladancin nan nayi a ciki kuma na fi shekara goma sha da rubuta kuma yanzu da muke magana da kuɗin nan na gama rubuta hujjoji da dalilai na sadalu da kabdu saboda mu yaki wannan sabanin da ake sawa cikin mutane na gama rubuta wallahi ba abin da ya rage sai buga kuma kwanan nan za a buga duk da cewa da larabci na yi shafi wajen 248 duk wata hujja ta rikon hannu wanda Allah ya sanar da ni wallahi na kawo na yi kuma bayanin da malamai suka yi ba wata maganar da na faɗa kuma sai na gaya maka ga inda na cire je ka duba duk wata hujja ta sakin hannu wallahi Allah wanda Allah ya sanar da ni na kawo kuma na yi bayanin malamai a kai ba wani bayani kuma da nayi sai na baka reference kuma littafi kaza a shafi kaza juz'i kaza za kai har jarku wa ta'dil nayi a wannan littafin duk isnadin hadisin da na kawo in ba da hadisin Buhari da Muslim ba su ba ne masa tajarihi da ta'dili dan ban isa ba amma duk wani littafin da ya kawo ne hadisi in ka cire Buhari da Muslim to sai nayi yi jarhu wa ta'dil sai na yi sai na yi isnadi ko in yi ta'dilin sa ba kuma in yi ta'dili on my own opinion ba in koma inda malamai suka ce malamai sama da shekara 1800 biyar wanda suka yi karatun ilimin sanin rijalul isnad wallahi tallahi yana nan anan tare da ni na gama rubuta zai 248 pages kuma abin sha'awa yanzu shirye-shiryen da nake ma shine za a yi translating ɗinsa into English za a yi translating ɗinsa into Hausa saboda ya zamo ya watsu a hannun mutane don ni wannan abin yana daga cikin abin da yake damuna to saboda haka yana ta kokarin cewa a ah, mu yi faɗa da su balalau da su malam Muhammad Kabiru Gombe ai shi shugaba balalau ya san me yake yi malam Muhammad Kabiru Gombe ya san me yake yi kwanan nan menene baka yi musu ba menene baka faɗa a kansu ba saboda haka kana tsammanin akwai wata dama inda za ka je ka shiga cikin su ma mu da za mu ce madalla don watakila za a samu tarbiyya kalla dai abubuwan da kake yi su ragu su kuma sai in ce ku yi hankalin ɗaukan kara da kiyashi amma da za ka shiga cikin sun Allah da za ka gyaru domin duk ta mu ko mun samu saɓani a tsakaninmu ko shugabancinmu ya rabu ai gwandamu din muna biyarin ɗin sunan izala kai da kake cewa mu muke raba kan mutane da ka zo bauchi baka samu masallatan ahlus sunna da malamai bane ya kai ka kafa naka kai kadai wa ya fi raba kan mutane ya aka yi ka raba ka kafa naka kai kadai tun da raba kan mutane ba kyau ya aka yi dusan tanshi ba malamin da baka zaga ba babu malami daya da baka zaga ba a bangaren dariƙa wani zagi ne baka yi wa shek Dahir Bauchi ba a bangaren izala wani zagi ne baka yi wa shek Sani Haya ba a bangaren izala wani zagi ne baka wasu shek balalau da su shek kabiru gombe da sauransu ba a bangaren salafiya ka bar furfesa sani rijiyar lemu ne a bangaren salafiya ka bar shek muhammad abdulwahab abin nan abdulwahab ne imamu ahlus suna wal jama'a baka ce masa dan maja ba fitowa fa ya ce wai kano ma dai suna bukatar malamai irinsu wallahi yi faɗa ko ni kaɗai na gani ne wai ba duk barna a Kano ake yi suna bukatar malamai irin su da za su kama masa gida ya je ya zauna to duk Allah yanzu wannan akwai hankali a cikin wannan magana to at least dai ba na son in ja wannan amsar da yawa ko kuma jawabin don ban fara mukabalan ba amma in Allah ya da juma'a insha Allah muna bauchi ranar asabar kuma da yaddan Allah za a yi mukabala za a kama venu ko baka sa hannu ba za mu kama kuma za a gaya maka kuma za a ɗauki tsarin tsaro yadda ba ka da damuwa ba wanda zai ci mutuncin ka. ba wurin mu ba wa ka ba abubuwan kuma da muka zarta da kai muka ce a kansa za a yi mukabalan nan wanda muka faɗa shi za ka an samu yi sauran tuhume ka kuma in muka gama wannan sai kai ba ka aiko mana idan sun tabbata muna da wannan aibobin da kai kake ganin aibi ne sai mu zo mu tattauna idan muna da hujja sai ka ji, in ba mu da hujja kai kake da hujja sai mu janye ba wanda yake bautan wani kowa aljanna yake nema ba wanda yake bautan wani wallahi tallahi aljanna muke nema ba wani malamin da zai karkatar da mu mu bi shi yadda yake so don ka ce Sheikh Ismail Idris wai wani malami daga kashiri ya ce wai ko akan sabon Allah yana biya wa Sheikh Ismail Idris Allah zai saka wa malam in karya kai wa malami shi ma Allah zai saka masa amma malam Ismail Idris mutumin da yayi wa'azi a shimfiɗar wa'azinsa ba kuka fara wa'azi Sheikh Abubakar Ahmad Gumi ya je har Jos ya kai ziyara wa malam Allah ya ji kansu a cikin ziyararsa kasa din malam Gumi baya bata ai yace na kawo ziyara wa ɗana Ismaila Idris ba dan ni na haife shi ba yace shine babban ɗana a hanyar wa'azi yace to wa'azinsa ya fi nawa ni ina yi a hankali a hankali ya zo ya fansa ma yana da jarintakar da ba ni da shi to amma yanzu ga kanan ka zo har kana cewa wai malam Ismaila ma akwai abubuwa kuna ɓoyewa to ni kadda in gaggawa amma wai ina karatun ne a wajen Idris to don haka muna dan muna shirye-shirye in Allah ya kai mu ranar asabar yan uwa musulmi muna bauchi tun juma'a za mu shiga bauchi da yardan Allah mukabala kuma ba gudu ba ja da baya ban janye ba inda duk kake labari wai kaga ya ce ka su yi mana su yi mana menene ake ta su yi mana workshop ni na ce maka na janye ko dai karyar da ka saba din ne ban mutu ba za ka mun karya in akwai inda na ce maka na janye ga yata mukabalan ka faɗa a duniya ni ban janye ba dan haka kun zo kun yi workshop din ku mu kuma za mu je mu yi mukabalan mu beno kuma Allah da za mu kama za kuma ka zo kuma za a tattauna abin da muka yi magana akai tun farko a kansa za mu yi mukabala in mun gama to kai ma sai ka rubuta tuhume-tuhumenka ko ka gaya mana ta hanyar sakon sauti to ina tuhumar ku da kaza kun kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza iya adadin abin da kake iya rubuta ka rubuta wanda ya tabbata muna yi sai mu ce to zo mu tattauna wanda bai tabbata muna yi ba sai mu ce to ka ba mu proof cewa muna wannan abin sai ka nuna mana inda ka gani wannan shine sako na zuwa ga al'ummar Najeriya da ƴan uwa musulmi na ko ina ba muna nufin wannan mukabala insha Allah ta'ala dan neman tozarta Idris Abdul Aziz ko dan neman shahara ba amma dai muna son ne ya halika man halika an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana kuma cikin hikima za mu yi wannan mukabala babban abin da mu za mu ba wa hankali a kai shine faɗin hujjoji ba banta dr idris ba in ya shirya mu dama mun shirya mu muka gayyace shi amma canza mana format ɗin mukabala ba zai yiwu ba jama'a don allah su zakir naik suna yin mukabala da kiristoci dr didat allah ya ji kansa sheikh didat suna yin mukabala da kiristoci don Allah faɗa in faɗa ne ko ana ba mutum dama in haka baka dama kai mintunan ka sai a kira wannan ya zo yi ai mutane ne alkalai ba kai ba amma yanzu mu zo in faɗa ka faɗa in zan yi wata magana muhimmiya ka hana ni kana ta mun maganganu ko za ka yi magana muhimmiya hana ka me mutane za su fahimta sai a ce ya koma hayaniya to da yake cewa wai shi ba zai da'i wannan ba tsoro yake ji in baka jin tsoro mu haɗu ranar asabar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ‘yan uwa, babban malamin ƙungiyar Izalawan wato shed ɗalha kenan aka saurara wanda shi ne malamin da zai zauna mukabala da shi Dr. Idris Dutsen tashi a matsayin wanda yake wakiltar ƙungiyar Izalawan. An ji irin maganganun da shi shek ɗalha ya gabatar wanda ya nuna cewa Dr. Idris Dutsen tashi dai yana ƙoƙarin ƙauracewa wannan muƙabala. bayan ya amsa za a na wannan mukabala da farko kuma gashi yanzu ya fito yana ta hada program program a social media wanda yake nuna cewa shi ya fasu wannan zama tare da sauran maganganu da aka ji inda shi Sheikh Dalha ya nuna cewa sun ba Dr. Idris Dutsen tashi dama ma sun yadda a zauna mukabalan nan a ko ina za a yi mukabalan nan sun yadda a zauna a yi ta amma dai banda gidan Dr. Idris Dutsen tashi da kuma masallacinsa da sauran dai bayanai da aka ji a kan wannan a game da wannan mukabala mu dai fatan mu a yi kokari Dr. Idris Dutsen tanshi ya haƙura ya amsa wannan mukabalar a zona da ya zona da malamin da wannan malami shak Talha na izalawa tunda Izalawan sun yarda da shi idan ma Dr. Idris Dutsen tanshi an zauna ya tabbata shi ne da gaskiya dole Izalawan za su karba saboda a tsage gaskiya an kuma Dr. Idris ne